jawa barkan da dare wato mutane ina so in tambaya da Allah ina so in tambaya ga wanda dai yake da ko da yake ka wannan tambayar ba za ma amsa ta fi sabilillahi ba kowa zai san kansa abin ne da mamaki wato shi wannan fai din nan da ake dan haka haka haka ana dan hako shi ni <laughs> kusan ba ni yadda ne in ga banki ma dole ce ta sa nake kai kuɗi ni ba na son kirgen lambar nan ba. na fi so in ji zan iya fulo da su wato shi wifi ɗin nan da ake haƙa wai dan allah kai tsaye harka ce ko kuma a'a kiliya kawai zai kai ka da wano kawai ni gan yake ko tafiya da wanau ko kuma rashin wayau rashin wayau ko kuma a'a tafiya da wanau saboda abin da ya ban mamaki shi yau mai yankan farce wanda muke an ba dubu ɗari biyar dubu dubu ɗaya dubu biyu zuwa biyar goma ya danganta da abin da Allah ya ci da shi mutumin nan da magana ta kai magana ashe abokin subuwa ne to yana mun lissafin fai wajen dubu biyu da wani abu da na buge gab sai na ga to ai kowa ma a duniya wannan bai kamata ya yanke farci ba ya gaya mun duk ɗaya nan da ƙaramin lokaci sai an bashi miliyan ɗari dala ok ne miliyan ɗari uku da na naira to kaga dan allah mutumin da yake da wajen close to trillion ko trillion ɗaya da wani abu na naira yana yanke farce anya ba maganar dawano a cikin harkar nan to inda <laughs> inda abin da ya fashe ni na san ba mu da wayo amma idan bai fashe ba fa dan an ce wa mutum gagararsa can kai ya jawo shi wallahi tallahi in an cewa ga gadon ka can kakka jawo shi da wa nau wa yau dole ɗaya za ta bayyana ciki <laughs> Allah ya sa ce <laughs> na datar da mu <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Mr. 442 Ganiga Ola of Kano. Wannan matan kun santa ita ce ake kira sanata Aisha Dahir Ahmad Binani. Ita aka tsayar gwamnan Adamawa Yola under the party of APC. Aka tsayar da ita kuma ta ci ta lashe ita ce insha Allah za ta zama first female governor a Nigeria. Insha Allah. Insha Allah wannan challenge ne nake so in sa sabida ta ta farin ciki da kuma ta murna sannan kuma muna so ne mu sa challenge yan adamawa kadai yan yola kadai za su yi wannan challenge din nata sunan wakan nan bina ne za a ɗauki wakan nan ne a audio mark akwai shi a itunes akwai shi a spotify akwai shi a youtube bina ne sunan wakan ko ina is on all platform challenge ne za mu sa farko zai ci wina na biyu ma za a bashi gagarumin kyauta na uku ma za a bashi gagarumin kyauta za ku download wakan nan ku hau challenge din shi bene bene